Matsaloli iri-iri ma'aikatar yankin Agadas mai kula da bada karatun firamare ke fuskanta. wani irin matsaloli ne? Ga amsar da Sani Kane, shugaban ma'aikatar bada ilimin firamarin Agadas ya bayar. An canza ma wasu malaman bada karatu wurin koyarwa. Wasu suna tunanin cewar yi ne da ganga Muna da malaman da suka yi yawa. Suna shirke a cikin maraya. Alhali ko a can karkara makarantun na can ba su da masu bada karatu. Da sunan kana mai koyarwa. Ka sa hannu ka kwantar wadda a ta. ai ba a ce ba an ƙayyade inda za ka zama. Sandikar malaman 'yan kwantarage Sinaseb ta yankin jihar Agades sun yi kukan rishin damawa da su ga ɗaukar matakan sauye-sauyen wurin ba da karatu da aka aiwatar. Mu ne muka yi kowa sanin wanda wannan lamari ya sha. Ba za ka iya ɗaukar matar aure ba ɗauke da ɗawainiyar yara shida zuwa takwas ka tura ta har zuwa adar bisanat ba a zo zo ba cikin makaranta mai ɗakuna goma sha uku malaman ba da karatu goma sha uku kaɗai za su yi aiki kuma mata ne duka akwai rashin lahiya ga hutun bayan aihuwa a karkara za ku tar da makaranta mai ɗalibai takwas da malaman koyarwa guda hudu ya kamata a nazarta halaye na musamman da muka ce ban mu yarda da shi. Mahukuntan yankin jihar Agade suna da masaniya ta wannan matsalolin da suka dabaibaye lamarin karantarsuwa. Suna maganar cewa rishin aiwata hanyoyin da aka girka na jagoranci ba da ilimi ke makasudin haka. Mu a Attahir Adam, babban sakataren yankin jihar ta Agades. Tun da ke gaskiya gwamnati da ta ɗauke ku aiki ta kowa sani inda ya kamata ta kai ma'aikacinta inda zai gudanar da aikinsa. Kuma wannan malaman ba da karatu ya dace su gane da haka har ma sauran ma'aikatan gwamnati muna cikin yanayin da a kimanta daidaito bisa rarraba masu ba da ilimi kenan sai an sake kimsi na kai wanga a nan kai wancan a can akwai matakai amma wa'annan matakan an manta da su lalle akwai su sai dai ba a ke domin ciwo kan matsalolin Ma'aikatar ba da ilimin firamarin yankin jihar Agadez tare da haɗin gwiwar ƙungiyar Counterpact International sun shirya zaman tattaunawa tare da dukkan masu ruwa da tsaki ga lamurin ba da ilimi dauke da gurin samu hanyoyi nagari masu ɗorewa.